lan shanuna da aka turo mu akwai bidiyon shatima almiskin wanda za ka ga yana bayani akan alkalami, ban sani ba ko ka saurare shi kaga wanda yake sauraron maganan cewa yana jiwo alkalamin ƙudura yana mi yana rubutu lalla wanda suka ji yana bayanin kai san da kake jin yana bayanin me ka fahimta dangane da bayanin to kaga ba shi yake nufi ba yanke maganar sa kai yana maganar annabi ne cewa annabi yana faɗa cewa yana jiwa alƙalamin ƙudura sanda yake wa to wanda suka tashi datso maganar sai suka datso in ka saurara to kai da kake ji zaka ɗauka cewa yana bayani ne akan shi da kansa yana jiwo me saboda mutane mu gane cewa ko mun saba da mutane wannan rayuwar za ta ƙare za a je gaban Allah za a tsaya kuma zai hisabi kuna ganewa to ko ka saba da mutum kamar adalci to shi yasa wannan bidiyon zan ɗauko shi zan yi bayani ta hanyar streamer da nake ɗoranci a wannan bidiyon nan wannan ba cikakke ba ne kuma maganar asali kaga da mun saba da shi a aqida ko to wannan ƙa'idan nan wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala allami idiluhu aqrabu littaqwa tana nan. sana ko wani bidiyo da aka dinga yawo da shi kwanaki wanda aka ɗauko waƙar abin nan za ka ga ana rungumar 'yan mata ana cewa 'yan tijjaniya ne shi ma zan ɗauko shi to shi ma ba su ba ne akwai mutanen cadi ne wannan ita ce al'adar bikinsu da matansu da suka zo a bikin a munasabar ana wannan rungume-rungumen da aka zo sai aka cire asalin wakanta su sai aka ɗauko wakar 'yan ɗariƙa sai aka sa a gurin sai ta hau <laughs> kun lura to dole sai ka zama kana mugun taka tsantsan saboda kakka je ka jingina wa mutane abin da ba su da alaƙa da shi wallahi za a je gaban Allah zai hisabi to shi yasa kaga ai ba ka sanin irin waɗannan abubuwan kuwa an kawo min akwai wanda ni sai na yi bincike da kaina kafin zo in yi magana akan shi amma tare da hakan an yi magana akan wani abu sai kaga wani ya zo yana cewa wai wai ya kamata wai a dinga dogon bincike kafin a yi magana shi kuma bai ce maka akwai binciken shi bai binciko ma komai ba? kai ka yi iya naka kokarin da ya zo da binciken da ya fi naka ne sai ya baka sai ce to yana da kyau in za a yi a dinga bincike ka san ya taimaka maka to shi bai kawo komai ba kuma ya ce a dinga bincike kuma kai ka iya naka koƙar. an fahimta to wannan yana daga ciki sai malam ya ce hada ma waqaftu alaihi fi fi kitabillahi azza wa jalla wannan shine abin da na tsaya akan shi a littafin Allah min asbabi tamassukil mushrikina na sababin da yasa mushrikai suka yi riko bi shirkihim da shirkarsu wa israrihim alaihi da kuma dogewarsu akan shirka wallahu ta'ala a'ala wa a'lam Allah madaukakin sarki yafi kowa daukaka kuma wajen ilimi ba a kwatanta Allah subhanahu wata'ala da kowa wannan shine to wannan shine wadaka lamarin gaskiya mutane ba san ta suke yi an fahimta yi sai wata munasaba ta taso sai ka ga mutane wani lokaci har malamai idan su rufewa yake in abu ya taso ba sa kallon abin da yake shine na gaskiyar sai a kalli kai mai mutanen gari suke so sai a biye musu a tafi inna rididi to a nan ne kuma ni kan saba da mutane yanzu akan matsalar Nijar din nan na saba da malaman su da yawa yanzu ana nana ta zage zage kuma abin da fa maka ce kawai shine fa a yi wa shi shugaba Muhammad Bazum adalci ta irin yadda aka tsare shi ba mu face a dawo mai da mulkin shi ba fa tunda an kwata ba mu ce kuma dole sai an sake shi ya fita ya bar ƙasar ba ba ai akwai daurin talala ko ana iya ka a bakka a gari kana rayuwa amma baka da ikon ka fita amma kana rayuwa yadda ko wannan fa shine kawai abin da muka ce to yanzu suna nan suna juye abin suna cewa wai a kan wannan kadiyar na cewa a masa adalci na farko kasancewarsa musulmi na biyu kasancewarsa ɗan ƙasa na uku kwandishan ɗin da yake rayuwa a ciki muna ganin cewa bai dace da matsayinsa ba a ce a irin wannan kwandishin ɗin yake rayuwa ta yanzu wannan duk ya tashi hankalin malamai duk abin da muka faɗa na alkhairi a baya yanzu da zuma wani haka ya turo saƙo yana cewa wai ainin sanda aka zo aka yanke musu wuta wai ina ina ne wanda ko a nan majalisin ko shaida ne na yi magana na yi magana a majalisin malam al almisi ko amma wai sanda aka zo aka yi musu kaza wai ina ina ne eh to ba komai zan samu lokaci wannan wa alaikum assalam lafiya lo eh eh a'a wannan kyale su eh. to bari mu je ƙarshen karatu ka gane bar yi hakuri rike maganan ka bari mu je ƙarshen karatu sai ka yi magana kakka damu za mu baka dama za ka yi magana wataƙila ma kafin mu ƙara magana ka ƙara samun wata nukta wani point ɗin ku to mun je da ƙarshe sai mu baka dama sai kai magana kuna fahimta to wannan shine kadiyar da take fara wai kam an ce ai adalci ba to wani abin shikenan ya zama matsala wai dan me zamu faɗa haka wai wai goyen bayan shi wai goyen bayan faransa ne ba komai zan zo za mu ci gaba da bayani da izinin Allah ni dai na faɗa na ce ni ban wa kowane ɗan adam alƙawari ba a doron ƙasa an gani abinda duk na fahimce shi na gaskiya ne ba ruwana da taron mutanen da suka taru a nan kowa shi kaɗai zai shiga kabari kuma kowa shi kaɗai za a tambaya duk wanda wani ke son karen da ka mutu ba wanda zai ce bari almusulma ku shiga kabari tare ka gani to in Allah ya yarda wannan kuma zan zo ko karatun da na yi dalilin da ya sa cikin maganganun da shi wanda ya aiko man da sunan nasiha ne magana dalilai ne kaɗai guda biyu maganan kuɗi ta shigo ciki sai kuma maganan cewa ina so zan tunzura mutane a Nijar to tunda na san ni bari ne na barranta ba haka nake ba kaga wajibi ne in yi magana in ce ba haka ba ne. to ko yanzu wannan maganar da suke ɗaukowa yanzu suna cewa don kaga abubuwa ne guda biyu suke yamutsawa akwai maganan cewa a yi wa bazun adalci daban maganan goyon bayan shi kuma ta kowace fuska daban to kuma yin hukunci ko da kira kai kace a masa adalci a matsayinsa na musulmi ɗan ƙasar a ce wannan maganar ita kankin kanta wai goyon bayan faransa ne to kaga wani nau'in rashin adalci na gaba kenan ko kuwa kuma ku duba ku gani abin da zai baku mamaki casa'in da wani abu duffa masu magana akan faransa ba fasa magana akan abin da ya shafi addini duka suna magana ne ya kamata a kori faransa don arzikin ƙasa ba don ba ku je ku duba ku gani kuma wallahi tun da ba ku ɗauki matsalar ta fuskar addini ba kawai kowa yana ganin me zai samu yanzu arzikin ƙasa shine matsalar shi billahi lazi la ilaha illa yau in za a kori faransa a ƙasar gabaki ɗaya ta ce ta yadda ta fata ta bar ƙasan to rigimar da za a dawo ana yi tsakani watakila sai ta fi mata da bala'i mai samun na Allah ya kafin ya bar duniya ya kalli sahabbai ya ce malfaƙar aksha alaikum ya ce ba na ji muku tsoron talauci ya ce amma ina jin tsoro da an buɗe muku duniya fatana fiha da kun kama tsere a kan tafata halika kun sai ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka wanda ke gabanku kuma ku duba ku gani duk abin da aka ce yana da alaƙa da duniya yadda za ku ga wafi zalika na. nan za ka ga ana wa rige-rige amma da ka ce abu addini ne to yanzu za ka ga saƙaltun ilil abdi kowa yana wa kowa yana ba duk wanda za ka ji yana magana za ka ga yana maganan tattalin arzikin ƙasa ne ba yana maganan faransa ta shigo nijar ta ɓata addini ba ba ita ba ce damunsu. har malaman mafi yawanci wannan ita ce damunsu. to yaushe malami zai ruɗe kai da yanzu mutanen ƙaruna da Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wanda suka tasa rayuwar duniya mai suka ce ya laita lana misla ma uti qaruna innahu la zuhadun kai to ina ma an ba mu wa qala alladhina utul ilma amma wanda Allah ya ba su ilimi mai suka ce wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan kaga nuna musu suka yi bai kamata su rude ba kan lamarin wa duniya kaga daga ƙarshe da bala'i ya zo fa kasafna bihi wa bidarihi ard ba lahumin kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa kana muntasira bai cikin fa asbaha alladhina tamannaw kaga waɗanda da suke gurin ina ma su ne a wannan matsayin sai gashi suna cewa wai ka anna Allah ya basu rizqa liman yasha wa laula an manna alaina da mai Allah ya musu baiwa da malaman da yanzu da suka ringa fadakar da su lokacin da mutane suka tasa duniya gaba mafi karanci fursa ce da malaman suka samu yanzu da su kuma za su janyo mutane su dawo su haɗa su da Allah su nuna musu cewa wannan matsalar da muka shiga duk wani wanda za mu riƙe ya magance mana ita shi sababi ne kaɗai ba zai iya ba amma wanda zai magance matsalar shine wa to mu koma mai riƙo da addini shine asasi na warwaruwan matsalar mu to zaka ga ba shi bane abin da ya mai? ana fa cikin wannan yanayin ne fa sai kaga wasu sun je sun ɗauko nono an zo ana zubawa a kan dutse ana kiran sunan wa aljanu ko ba ku gani ba ne eh? wai aljanu ne wai za su kare ƙasar kuma wani program ɗin fa a gidan tibin ƙasar ana yi kuma gwamnatocin na kallo kuma malaman na kallo don Allah irin gwamnatin da za a zo ana irin wannan shirkar da Allah da malaman kuma su ce suna buƙatar taimakon Allah eh ta irin wannan maganan shine yanzu bari ka gani da an tashi karatu za ka ji wani sabon zage-zage ya sake tasowa to yana ruwana da Ke yasa kana turo min sako na duba na ga bai ba sai in je in yi blocking ɗinka kawai don dama ban da buƙatar sai na yi mu'amala da kai shikenan kawai in ka turo sako wani na ga dama in saurara an ban ga dama in share ma sakonka kawai shikenan kawai Allah ya sa mu dace saboda haka gaskiya za mu ci gaba da faɗar ta iya fahimtar mu mu je na gaba saniyan na biyu kafaratu ahlul kitabi kafiran ahlul kitabi wa humul yahud wan nasara sune yahuda da nasara ba su bane matsalar mu ko ana ko a Najeriya alladhina kafaru wa inna suka kafarta, bi risalati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da risalar annabi muhammad wa nasabuhu al'ada sannan suka kafa kiyayya da gaba wa summu ahlul kitabin an kira su ahlul kitabi ne anna allah azza wa jalla anzala ala kullum minhuma kitaban min as-sama'i saboda ya saukar ma da kowanne littafi daga sama fal yahudu unzila alaihim at-tauratu yahudawa an saukar musu dawa da at tawra wan nasara al-injil walakin lakinnahum sidi su harrafuha wa baddaluhu sun canja littafin sun jirkita shi dukkan su saboda haka wani yazo ya ce maka wai ba za a ce musu ahlul kitabi ba saboda babul littafin suke ba wannan rudu ne kawai eh, wani ya ce maka wai ahalil kitabi su ne wayancan waiwa rasulan ila baniwa isra'ila saboda haka annabi isa da annabi musa kaɗai aka aika zuwa gare su yanzu ba ahalil kitabi wannan rudu ne kawai yawa rudu ne kawai yawa da wannan ka ganshi da wannan fahimtar rudu ne kawai saboda haka ai akwai wanda wata rana na taɓa zuwa wani masallaci na fito a na ga masalla na zo a latti sai kowane ga ya tashi yana irin wannan nasihar cewa ai ba yadda za a ce musu ahlul kitabi sai da aka gama ban yi takin din shi cikin mutane ba sai na ja shi gefe na sai na ce me dalilin ka sai bujiro min da dalilan sa duka sai na ɗauki dalilin ɗaya bayan ɗaya na warware su na ce masa kai mummunan fahimta ne matsala kaza da ka dogara da ita ba haka bane na ce domin cewarka saboda ila banin isra'ila ne na ce manta Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu la al yahuda wan nasara ba'aduhum awliya'u me wa man yatawallahum minkum kenan ko anan wani in ya jibinci addinin wa'ancan mutanen shi ma yana cikinsu? su kenan ba magana bace ta jan kunne ko farin kunne ko kuwa magana ake ta addini in kai ita naƙin addinin su kace kaji ka gani shikenan wa man yatawallahum minkum fa shi kenan kawai sannan ya ce ai babin littafin suke mana ce ai tunda ƙur'ani ke sauka dama ba sa bin littafin ƙur'ani yana sauka Allah yake kiransu su ya ce musu ya ahlal kitabi lima talbisuna suna bil batil ya ahlal kitabi lima kaza nace wannan ce musu ya ahlal kitabi dan a karrama su a mutunta su a nuna musu suna da wata ni'ima a bayan su tana zuwa gare ta amma ba wai ana ce musu ahlal kitabi ba ne sanda ƙur'ani yake sauka dan suna bin suna bin littafin kun ga wa akfau kaseeran minhu suka ɓoye da yawa daga ciki na me na littafin minhum bagayen minhum udwanan saboda wuce gona da iri me yasa da Allah ya aiko annabi ai farko sai da yayi maganan yahudu farko tukunna tunda walaqad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum masnai ashara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa atitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqartumullaha qardan hasana لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار سالتي فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سيكي تشيوا فبما نقدهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية kaga su ake magana yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu haddan mimma dhukiru bi wala tazalu tattalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum Allah yake fa'fu anhum wasfa inna Allah yuhibbul musinin da ya gama sai ya ce wa minal ladina qalu inna nasara kaga an gama da yahudu ko akhadna misaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa garaina bainahum al adawata wal bagada ila yawm al qiyama wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un da ya gama da wayannan bangaron guda biyu sai Allah ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min al kitabi wa ya'fu an kaseer qad ja'akum minallahi nurun wa ya mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idni wa yahdihim ila siratin mustaqim sannan ya sake dawo waye magana kiristoci sai ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih maryam da ya gama sai ya juya sai ya ce wa yahudu wato wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wal falima yu'adhibukum bi dhunubikum sai ce bal antum basharun mimman khalaqa man liman yasha wa yu'adhibu man sha walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma ilayhi al masir sannan ya sake ce musu ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir kaga yana ta hada bangarorin guda biyu wani lokaci a kira wa'annan wani lokaci a kira wa'annan wani lokaci a haɗe su dukawa duka guda biyu haƙƙun la'ana to daga nan sai suka cancanci tsinuwa wal gadaba min Allah da kuma fushi daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan kun ga yanzu kuma suna daga cikin matsalolin galibi yanzu an gama magana akan mushrikai ko to yanzu sai yahudu sai kuma wa nasara wanda wayancan mutanen matsayata da masu ne matsalar duniya a da sanda aka zo da maganar karatun boko a nan ƙasa iyaye na farko-farko da suka ce ba za su sa 'ya'yansu karatun boko ba ba kuskure suka yi ba saboda lokacin da bature ya shigo nan ƙasar ba da karatun boko kaɗai ya shigo ba haɗe da kiristanci ya shigo da shi missionary school ko wanda ya san wannan ya sani kuma har yanzu akwai missionary school a wasu jihohin da kiristoci suna da mafarkin da ya kamata a dawo musu daga makarantunsu daga ciki haddanan jihar kaduna in sun samu dama suna da wannan mafarkin da wannan tunanin shi yasa na faɗa na ce don kaga ba fulatani ko wani bahaushe yana mai hausa yana kiristanci ba wai magana ba ce ta yanzu plan ɗin dama yadda za a kiristantar da mutane tun lokacin da bature ya shigo nan kasar akwai wannan plan akwai wannan plan ba wani abu bane sabo ba wani abu bane wanda yake bakon ainihin wato abu an fahimta ai saboda haka wannan shine kuma wannan bai ga matsalar mu ba a nan Najeriya da kuma ita Nijar din ai mun faɗa musu idan nan mutanen ana so a yi maganin su, wallahi tallahi ba za a iya ba sai an koma an yi roƙo da addini sannan za a yi su. Allah sai da ya faɗa mana ya ce bala in tasbiru wa in tasbiru wa tattaku kai da hun? ai mun faɗa ba wai Nijar bai ne da rigima ta taso kwana kwanan nan ko da suka yi mata mulkin mallaka dare ko inda da dama cikin shi ake abinda kawai suke mana shine ne fil a ɗaure ka ne a jefa ka cikin ruwa sannan a ce iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i yanzu halin da muke ciki yanzu na tsananin rayuwa na a ce sai an yi kaza sai an yi kaza lala mutanen nan daga kasashensu suna da hannu akan abin da ke faruwa a kasashen mu ko ba su da hannu eh suna da shi ko eh suna da shi suna da shi kuma ku duba ku gani ba wai shugabannin Nijar ba a tarihin kasashe a Afirka duk wani shugaba da ya zo yana da rai da manufa wallahi in suka gane sai sun ga bayan shi ku koma tarihi baya tun daga kansu fawo balewa da suka ja su a jika aka karantar da su sanda suka tafi suka bar musu ƙasa sai suka gane sun fita da su ta ƙofa amma sun dawo tawa ta wando waye ba a biyo bayan shi ba eh ba wanda ba a biyo bayan shi ba an ga bayan shi ba haka abin yake ba so sannan ka zo kansu janar mutala ramat hakkan su janar sani abacha duk shugaban da aka ga yana da manufa ko ba ta addini ba ko ta al'ummar shi ce sai sun gaba sai san gaba yin shi a gani to yanzu kamar najeriya yanzu sai shugaban ƙasar ta je jajibo yaƙi ya ce za a yaƙi da amerika sai kuma mai ta felin ake cewa ko helin ne eh, sai mai ta cewa eh, a gwabza a gwabza don Allah in muka ce a gwabza a gwabza akwai lissafi a ciki muna ta gujewa mutane masifa yanzu ku duba ku gani yadda aka mai da sudan ta zama kango eh? sudan yadda aka koma aka mai yadda ita ta zama kango kuma wannan fa ba wata ƙasa ba ce ta kawo hari ba rigimar cikin gida ce amma yanzu zikartum bannar da aka yi ko da kasashen duniya za su kawo kuɗaɗe na gudunmawa sai an yi shekara 20 nan gaba kafin a gyara bannar da aka yi na rantse maka da Allah in ka san jami'a Ifriqiya adadin da take da shi na ɗalibai ɗalibi sama da nawa gonar jami'a Ifriqiya da muka je tana da hekta ya fi hekta dubu biyar gona wanda suka san harkar noma a ce maka gona tana da hekta ya fi hekta dubu biyar akwai shanu ana kiwo a ciki akwai tumaki akwai waye mafi yawancin abincin da ɗaliban ke ci a makarantar daga gonan ake noma shi amma yau an waye gari jami'a afirka ba ɗalibi ko ɗaya a makarantar ko ɗaya ba wadaka wanda suke fatan yaƙi ba su san me a ce ke ma yaƙi ba yanzu ku kalli kiran ku gani mana eh tare da shi wancan da suka ziga suka ce za su ba shi gudunmawa na makamai da komai da komai yanzu ba an kai kasar an ruguza ta ba an kai ta an baro shi yasa ko ga annabi da kansa fa yace la ta tamannau liqa al'adu ku ku dinga cewa Allah ya kawo yaki fasalullah al'afiya ku roki Allah Allah ya kawo zaman lafiya eh? ku duba fa saboda kauce ma yaƙi ne ba, annabi zo zai shiga makka garin da aka haife shi aka ce ba zai shiga ba kuma ya yadda ba zai shiga ba aka zo aka yi sulhu mara daɗi kuma annabi ya yadda ya sa hannu a kan sulhu wanda a ranar daga cikin abin da aka yi na yarjejeniyar sulhu aka ce wa annabi duk musulmin da ya gudu daga makka in ya zo madina annabi zai bayar da shi ya yadda annabi ya sa hannu sannan duk musulman da ibaro makka ya shigo madina ya shigo makka za su riƙe shi ba zai kuma ba annabi ya sa hannu an gama sulhu kawai sai ga aba jandal da aba basir sun zo ɗaure cikin sarƙa sun gudo daga makka sun zo gaban manzan Allah sun faɗi suna kuka cewa manzan Allah ya taimake su ga halin da suke ciki kawai su hali ya ce to shikenan daga yanzu sulhu zai fara za ka ba mu wa'in nan za mu tafi da su manzan Allah ya ce ku tafi da su hankalin sahabbai ya tashi ya rasulullah yanzu yan uwanmu ne musulmi muna ji muna kallo za a miƙa su manzo Allah ya ce wala na alƙawari kuma bazan saba ba kuma Allah zai taimake ni haka aka yi shi yasa akwai bambanci tsakanin gina addini ta fuskar ilimi da karanta tarihi wajen sanin masalihu da hamasa ka zo ka biya mutanen gari kawai ai ta shirme ai kabbara sai an ba a kallon akibar abu haka aka yi kuma annabi ya bayar da su to wannan fa shekarun fa da aka ɗauka annabi ya koma ya ci gaba da da'awa fa shi ne fa muƙaddima na inna fatahna laka fatahan mubina fa fatahun mubin wayannan mutanen da aka yarjejeniya da annabi ya ba da su shi ba ya huta ba wayanda suka zo su ɗauke su suna tafiya da suka yi mamaya suka kwance wayanda suke tafa da su sai suka kashe na kashewa masu guduwa sai suka gudu sai suka ƙi dawowa madina tunda sun san an yi alkawari da annabi a madina duk wanda ya zo annabi zai ba da shi kuma ya sa hannu to duk wanda ya gudu da garin makka sai ya can to can ɗin inda suka je suka daru to ne bodar da za ta fito musu da harkar kasuwancinsu daga sham zuwa makka to sai suka tare da suka taru a gurin suka yi yawa sai zaman to shawa kasuwancinsu yana cikin hatsari sun yawa sannan kuma tun da dai ba su da alaƙa yanzu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuska yanzu ba madina suka zo ba kaga su mutanen maka ba su da iko su ce annabi ya ba da su to da suka fahimci sun shiga hatsari su da kan suka je suka samu annabi suka ce to wa'ancan da suka taru a can gurin to abinda za a yi a yi haƙuri su taso su dawo madina da kansu an fahimta yi haka aka yi Allah ya kira shi fatahan mubina to a ƙarƙashin wannan ne fa ake ana ta ƙoƙarin a yi sulhu Yaya za a yi a sulhu a daidaita al'amura a daidai lokacin kai wani sai tashi ƙura yana ganin a'a shi ba zai rissina ba ba zai yi kaza ba ba zai kaza ba saboda bai san aƙibar yadda abubuwa suke tafiya ba wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya samu nace Ɗan uwa ana nuna lokaci ya dan uwa kana so kai magana ɗazu mai kake so ka ce ne eh.

sun ce ecowas sun sa najeriya ta yanke musu nisa mm. ba su ba sai an bude musu an maida musu da wuta mm. sannan ne da da mm. uku sun kai shi ko za su kai shi ina ganin kamar ba su kai ba mu dai da muke kasa ba mu san inda aka amana ya amana kasa mm. muna jira mu kai da gudu da to Allah ya sa mu dace kun ji bayanan da yi so a wayannan bayanan da yi cewa suke wai lokacin da aka bar shi da wayoyin shi akwai wanda ya ce wai shi ya bugawa a tunubu waya sai ya ce a yanke wutan Najeriya eh, a can Nijar daga can Nijar sanda aka ce an mai juyin mulki to sai ya bugo wa tunubu waya sai ya ci a yanki wutan nijar wannan shine dalilin da ya sa su kuma suka ce a yanke tashi wutar tunda ya ci a yanke wutan nijar da wacce najeriya ke bayarwa to shi ma ba zai zauna da wutar ba sai ranar da najeriya ta dawo da wutar sai na ce yanzu kaga lokacin da na zo na ba da labarin farko na ce ga halin da yake ciki suka zo suka yi ta zagi suka ce ina ɗaukar jita-jita har sai da janar abdulsalam ya ji duk ba na tsammanin ko a nijar akwai malamin da aka bashi ya yi ido biyu ya gaba zun halin da yake ciki sannan waɗanda suke haurawa daga najeriya ko da malaman addini ne ba wanda aka ba su dama suka je suka ga Bazon, shi suka ji ta bakinsa waɗannan mutanen guda biyu da mai alfarma sarkin musulmi wanda in banda bature ya zo ya raba ƙasar daular usmaniya lokacin da shi usman ya shugabance ta ai ba maganar najeriya ake ba don ba a ma wani abu magana ce ta shine shugaban yankin gaba ɗaya ba haka ba ne suka je su bin su sun ga halin da yake ciki sun yi magana da shi kuma ya zo ya faɗa wa duniya to wai wanda suka je suka gan shi suka ga halin da yake ciki suka zo suka yi magana kai da baka gan shi ba sai kai kana so in yadda da magana ka wanda suka ganshi suka yi magana da shi suka zo suka faɗi ga halin da suka ganshi kuma kai ka ce karya suke yi Don Allah akwai adalci a ciki sai na ce mai ji. muƙaddara ma haka ne cewa ya ce a yanke wuta ko na ce yanzu kai ma tun da kun ce ina ɗaukar jita-jita to kai ma magana taka in dai ba jita-jita ba ne su hukumar ƙasa su ɗauko muryar da ya buga wayar wacce suka ɗauka tun da sun ji maganar da ya faɗa sai a sawa duniya sai a ce gashi shi ya ce a yanke wutar da kansa ba shi kenan ba amma kai na ba da labari ka ce ba ka yadda ba kai kuma labarin da ka faɗa kai ba ka gani ba kai ma faɗa maka akai kuma kai kana so in yadda kuma naka ba wahayi ba eh? zai yi sai na ce mai na biyu mu cewa ya ce a yanke wutar kuma an yanke wannan dalilin yasa aka ce ba za a bashi wutan Najeriya ba sai ran da aka dawo da ita na ce mai ai akwai wutar da ita ƙasar take janareta kuma 'yan ƙasa na samu ya ce haka ne na ce kai yanzu a matsayinka na talaka ya aka yi kaka cancanci ka samu wutar amma shi ya haramta gare shi ya samu wutar sannan na ce abu na uku don Allah duk malaman nan da suke cewa kar in yi magana bai kamata in yi magana ba na ce malaman duk ba su san cewa ba maganan wala taziru waziratun wuzura ukura tana nan idan shi ana tuhumarsa da ya yi laifi ɗansa daga hutu ya dawo abin ya ritsa da shi aka riƙe shi janar abdulsalam kuwa ya ga cewa daga cikin alfarmar da suka roƙa sun roƙi cewa a ba da dama yaron da makaranta yake ya zo abin ya ritsa da shi a ba shi dama ya koma inda ya fito aka ce ba za a yi ba to wai wannan abin fa da muke faɗa muka ce a matsayinsa na musulmi a yi masa adalci wai wannan abin wai shine goyon bayan faransa an fahimta yi. Ta kuma sai na ce musu yanzu ni maganar da na faɗa musu ɗaya ce mu dai kun ga a nan najeriya akwai wanda ƙasa ta haɗa mu da su amma da addini bai haɗa su ba mun fi son mutumin nijar da addini ya haɗa mu da shi ko ƙasa ba ta haɗa mu da shi ba haka ne idan ana maganin yan uwantaka ta musulunci da Allah musulunci yana da boda bai da boda ko sai na ce to zan yi magana ma dama wannan ukuwa imaniya ɗin akwai ta lala maganan ƙasan Nijar da boda da iyaka wannan lala ba yana cikin aikin turawan ba eh, ko bai ciki a ƙa'idar tsarin musulunci wannan rabe-raben ƙasashen a ce baka isa ka haura ba sai ka cika wata ƙa'ida don Allah musulunci ya san wannan ƙa'ida eh? to ta yaushe ne kuka bari ma eh, karantarwa tsarin turawan yi muku illa kuka kasa gane ce asalin wannan ma maganar da kuke maganan boda da waye ba ma tsarin ku bane tsarin su ne ni yanzu ina muku magana a madadin musulunci ko kuna mun magana a madadin ƙasa eh shi yasa nace in sun yadda in daina magana zan daina amma ni sharadi na guda ɗaya ne duk malamin da ya ga zai iya tahammulin mas'uliyan nan ya fito ya faɗa wa duniya ya ce shi a gurin shi maganar ƙasa ya fi maganar musulunci to yadda zan dina amma in dai a gurinka maganar musulunci ya fi maganar ƙasa to ku ‘yan uwanmu ne abin da ya shafe ku ya shafe mu abin da ya shafe mu ya shafe ku sannan bai zama dole ba don kana rayuwa a Nijar ka fi ni sanin abin da ke tafiya a Nijar kamar yadda bai zama dole ba kana iya samun wanda yake ɗan Nijar ne yana zaune a cikinta amma ya fi da yawan wani ɗan Najeriya sanin me ke tafiya a Najeriya ana samun wannan ko ba a samu ana samu to kawai sai mutum ya zo ya ce ai ba ƙasar ku bace shi su ce ban san abin da ke tafi ba dole ba ne kamar yadda kana iya zama cikin jihar nan kana ciki wani yana wajen jihar amma ya fi ka sanin me ke tafiya a jihar yana faruwa ko bai faruwa so babu talazum bai zama dole ba so da haka wannan kiran har gobe hajji bi muna cewa su duba Allah maganan goyon bayan faransa kowaye bata taso ba ai na faɗa na ce faransawan iri biyu ne akwai farare masu jajayen kunne da suka shigo ƙasar ko kuwa akwai kuma baƙaƙe wanda tarbiyyan turawan faransan ne ta fuskar karatun boko da aƙida da komai faransawan ne suka yi musuwa suka yi musu wannan tarbiyyar so ko nan fararen sun tafi to akwai baƙin wa akwai baƙin bafaran shi yana nan tare da mutanen Nijar baƙin bafaran shi ko shine mugun shine yana nan sannan ina jiye wa malamai tsoro lokacin da matsala za ta taso kullum ya zamanto su da kansu su tarkizi akan abin da yake kawai ana so a nuna wa mutane duniya ce kawai take da muhimmanci dama za su ɗauki ƙadiyar ta fuskar addini sai muna so turawan faransa sai sun bar ƙasan ne saboda lalata addini ne suka yi da lalata wa mutane wa tarbiyya hadafinsu na koran baturan faransa daga faransa ya zamanto hadafin saboda wa amma wallahi in dai wai saboda maganan arzikin ƙasa ne na rantsi da Allah ko baturan faransa ya tafi to in ba Allah ya kiyaye ba ka jira kana iya ganin fitina za ta biyo baya saboda duniyar wa'annan sai sun ɗauki makami wa'annan sai sun ɗauki makami sai an dawo ijuna ake faɗa saboda kowa ya sani ko ba komai akwai matsalar ƙabilu a ƙasar akwai ko babu ta wani zai ce wani na raba kan yan ƙasa wajen raba kan yan ƙasa so da kawai muna neman muna ci a to wannan maganan fa ita ce fa ta tashi hankalin mutane da yawa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh